sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya Shirin da muke karanta muku lissafin Malika Malik wallafar Jamila Umar Jana, wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muka ji Salim. Yana jin wani tsaci tare da bakin ciki na zuwan mai nan da nan abin da ya faru shekaru biyar ya dawo mai kamar yanzu komai ke faruwa. Cikin takun nutsuwa isa gabanta ya dauki kafarsa daya mai dauke da bakin takalmin sau ciki ya aza bisa garin yana girgiza da kafarsa daya. Nan ne muka tsaya in za mu dira. kamar a mafarki ta ji motsi bata buɗe ido ba ta ce wu a gidan da smeri ne amma sai ta je shiru ranta ne ya baci ya sanya ta buɗe limsassun idanuwanta tana bambakin takalmin da ke ajiye ta da kallo kafin ta ɗago idon ta zuwa bakin wandon jikinsa har zuwa rigar uniform ɗinsa har zuwa saman kansa yadda suka haɗa aikin wani yanayi na tsana da tashin hankali Salim ke kallonta yayin da ita kuma abin ya zo mata abbasatan amma sai ta rake tana daga kwance ta ce who are you wai baka darma shigo min gida bai yi magana ba illa kai da kafar shi da ya kasa tana kara mai da hannuwansa aljihu zagaye gadon ya fara yi ina binta da kallo ita ma tana kallon shi amma kuma tana jin jikinta na rawa saboda yanayin yadda yake kallon ta uwa uba kuma wai yau ita ce tsaye da mai sanye da uniform yan sanda a ɗaki ɗaya kai ina 347 ta faɗa a ranta kafin ta miƙe ta sako daga kan gadon ta hanzarinta sai ga su a gaban shi bayan ya ja kamar yana jin tsoronta kafin ya ce no bayan zuba ba hajiya malika jos wait na yi miki wani bayani mana kawai na farko da yi mata magana zuru ta mai tana kallon shi daga sama har ƙasa zagaye bayan ta yi kafin ya ɗauko ƙafar shi daga gado shi ma ya sa ta tsakiyar kafin ta yi wani yunkuri ya ɗaga hannu ya zabga mata wani lafiyayyen mari mai zafi da gigitarwa wanda sai da ta yi za ta kife bisa gado ya sa hannu ya fisgo ta yana wuce ce kai ne ko kai ka ba su umarnin su tsare min motoci ko to da ba za ka ƙara sa a tare motocin wani ba balle motocin malika malik ya faɗa yana fitar da hucin magana. bisa fuskarta ita ko su matsayi ta yi a yadda jini ke biyo hancin bakinta saboda yadda marin ya gigita ta kalaman shi take son tunawa amma kafin ta samu damar saka su cikin kwakwalwarta ya sa ki kafta wata wani marin kamar Allah ya aiko shi wannan karan bai hana ta faɗuwa bisa gadon ba ya bar ta ta fada rigaf tana dafa duka kuncinta saboda ta ga gilmawa wasu taurari ta ba ta yi motsi ba ya sanya ƙafarsa ɗaya Ita yake mata ɗan yatsar ta ɗaya ya murje sosai wanda sai da ta saka ihon azaba da kuka hannu ya sa a cikin aljihunsa ya kwaso dalas ya watsa mata a fuska yana faɗin cikin tsawa malika malik sai na rama kin tuna don ubanki ko sai na tunasar da ke duka kin tuna kakin da kika ci mazarafi kin tuna kakin da suka ce ba su iya komai ba sai shaye shaye da yi ma mata fyaɗe kin tuna san kika kira su da rubish kin tuna sanda suka ce ba su amsan komai a hannun mutane sai na gori da na sukari kin tuna sun da kika ce ba su da wani amfani a kasar ki kin tuna kin tuna na ce kin tuna hanyar dutsen ma zuwa katsina kin tuna wani saurayi da kika sharara rawa mamari kuma kika tana da shi haka kin tuna ko ki tuna ba yanzu na tuna sar da ke ya faɗa yana ƙara murje mata yatsu bayan ya zuba mata manyan idanuwansa wanda suka koma jawur saboda bakin ciki malika da ta ga layira kusa tana irin azaba ta furta na na suna ta faɗa wani tsoro na shigar ta lokaci ɗaya. Cikin gadara da isa ya ce good, na sha kin ne na ƙara tunasar da ke. Yadda ya faɗa yana kallon ido cikin ido, Ƙafar kafarsa ya ɗauke a kan tsofarta. wacce ya take, sai ya ɗora ta bisa gadon. Bayan ya saka takalminsa ya ke mata hannu. Kara ta saki tana ƙoƙarin ɗauke hannunta, amma ina ya take da ƙarfi saboda mugunta sai da ma ya dinga jujjuya ƙafar nashi. Takalmin shi na barazanar cire mata fata. Hawaye take tana yarfa hannu. amma ko ɗigan tausayi bai ci ba Allah ce mata da yi you wasu watch a tears yarinya dan kuka yanzu kika fara kuma ki fara shi ba wallahi dan alƙawarin da na ɗauka sama da shekaru biyar ina jira ran da zan rama abin da kika mu ya faɗa kafin ya ɗaga ta ya ci gaba cewa well ba ni son bata ma kaina suna ne da kuma sunan family ɗina amma da tun na saka an ɗauko min ki na yaga miki rigar da sauran mutuncin da ta rage miki domin ba ki da ita amma sai kika ci daraja ni na san daraja kaina na kuma san yadda darajar mutunci na da na iyaye na yake That way na nemi auren ki ba dan ina san ki ba sai dan na nuna miki aikin da kika jira yan sanda da suna yi ya faɗa yana kallon gefe kafin ya sauke kafa sai fara sa na lafiya kin ci za'a ban zo miki a buge ba ko ya faɗa yana kallon ta kafin ya tsaya a gaban ta yana faɗin duk da haka ne miki tsaraban ɗaya halin kalle ki gani yana ware gilas ɗin wandon shi ina kuma ci gaba da faɗin yanzu miki saɗin da kika ce kuma da kakin yan sanda a jikina kin ga gobe zaki ba bata labarin ɗan sanda bai da aiki sai mawa ta fyaɗe tunda ya faru a kan kanki ya faɗa yana kallon ta gefe ɗaya kuma yana ci gaba da zarar Felix ɗin da ke ƙugunsa. Malika da ke kwance ga azaba hannunta da kuma mamin da ta sha. Bai sake ta ba, ta ji wani tashin hankali. Bai ta fara da tana kuka, duk fuskarta ta yi ja, ma ta iya matsawan sosai saboda yadda ko ina na jikinta ke rawa. Kallon ta yi bayan ya gama cire Felix ɗin ya ɗaga shi yana kallon ta kai tsaye ke da dariya na faɗin no not now please kai ki tsara da tun yanzu ai ban fara wasan ba balle mu karashe shi ya faɗa yana ci gaba da dariya ƙarshen gado ta makure tana rawar jiki da baki tana faɗin please I'm sorry I'm very sorry for my mistake dan Allah kada kai min faɗi I promise you ko na kake bukata zan baka ni dai just kai hakuri take faɗa tana haɗa hannuwa bai saurare ta ba sai ma ƙara saka mata dariya da yana nuna ta yace ayya sorry I'm very sorry ko ya faɗa yana kwaikwayon muryarta kafin kuma ya koma ya haɗa rai yana faɗin ki adana kalamanki madam Malika yau babu abin da zai hana ni ban cika ramuwa na akan ki ba so you better close your mouth tun kan na fusata mai mika dukan mutuwa jin haka ya sace shiru tana zubar hawaye buɗe baki ta tana kwararon ihu a kawo mata ɗauki ta zare ya zare takalminsa ya bisa ya ƙi ƙara ɗauki da wani bagon mari sai ta kife bisa gadon ta ɗauke wuta na wasu mintunani gashin ta ya damƙo ya ɗago kanta yana kallon ta kafin ya ce yau baki da mai ceton ki sai Allah mulika mulik sai na rama ya faɗa yana watsar da ita gefe kan ta yi wani yunƙuri ya bi ta ya danne yana faɗin na yi alƙawarin yadda kika sauya min rayuwa na na rayu cikin bure da zumman rayuwa gare ki wallahi ni ma ne alƙawarin a daren na zan lalata miki dukkan rayuwarki daga yanzu an shafe babinki babu wanda zaki kuma taka da sunan tozarci zan yaga miki mutunci ta hanyar da abada ba za ki manta da ni ba ya faɗa kafin ya damƙi gashin kanta ya dago ta ya ƙara manna ta jikin bango kamar ya samu yar tsana malika na so ta ihu amma ta kasa bai nemi taɓa ta ko ina ba illa ɗaga rigarta da yi sama ya rufe mata fuskar ta da shi bayan ya sanya nishi shi ɗaya ya riƙe kanta sosai ta gaza ƙacewa da hannu ɗaya ja fan ɗinsa ya yage dama gashi wani ragaraga. nan da nan gaban ta ya bayyana bai tsaya kallo ba ya rantsaye da lokacin da ya suka nishi ya zame wandon jikinsa ƙasa da boksa ɗin shi amma bai kira su gaba ɗaya ba Ware mata ƙafa kafin ya saita sai da ya tusa kai kafin ya danna ta da ƙarfi da ƙarfin tsiya yake tura ta duk da gaban ta yana tsike, amma kuma ya gagara shiga kuka da zabure zabure malika ta yi tana ƙoƙarin kwace kwanta amma ina riƙon da salam ne mata ba na wasa ba ne ganin tana ɓata mai lokaci ya sanya ya ƙara azama ya dage iya karfin ta ya shige ta da karfi wanda sai da malika ta kai wata razananniyar kara kamar wacce za ta mutu tare da daukewar numfashi kashi ya danne ta ya suka mata karfin shi ko ya tsanta ba ta iya ɗagawa. shi ko san da ya shige ta je wani abu ya zirgan mai tun daga kwakwalwar shi kan shi har zuwa tafin kafar shi wani sanyi tare da na'ima ke saukan mai cikin lokaci ji ya tsike da zuba haba tuni ya sa hannu biyu ya rike kanta kawai yana abin shi yana nishi sama sama lokaci kalilan salim ya ji hankalin shi na barin jikin shi yana lulla wata duniya wanda bai taba zaton akwai ta ba bayan wanda muke ciki yanzu tun malika na iya motsi da jikinta ga kanta wanda yake rike tamam bayan kuma ya sanya rigarta ya rufe mata fuska bata iya numfashi sosai ba ga azaba saboda ba a hankali yake kinta ba iya yake kamar ba gobe tun tana iya fuskan numfashinta har ta gagara tana ji tana ganin jikinta ya saki ta koma ta lagos wanda idanuwanta suka fara rufewa kansu tun tana ji tana gani har komai ya ɗauke mata is sai da ya shafe kyakkyawan awa ɗaya cir a kanta yana aikin abu ɗaya kafin ya yi rilata kankame ta yi, yana sakan mata nauyi lokaci ɗaya zufa tana yanko mai numfashi yake maidawa ɗaya bayan ɗaya saboda yadda yake jin yanayin shi kamar ba shi ba ya fi minti goma yana jikinta kamar wanda aka tsikara ya fin rigit ya miƙe yana dirwa daga gadon wannan sai jawo sama ka kallon malika bai ba wacce jini ya fata fata kamar wacce aka sassara ta agogon fatin da ke ɗaure a hannun shi ya kalla sai ya karfe ɗaya na dare zarar ido yana bin malika da kallo ina sha faɗin sajensa wanda ya fara tsirwa da gemu Ina fin kafafunta inda jini ya kankan duk ya ɓata farin bai shi ɗin wani nishaɗi yake ji kani da alamun ma fata motsi hannun sai da ka ɗaya yana faɗin wawo dole na jinjina ma kaina dama haka nake so na ci ubanki da kyau ya faɗa yana ɗaga hannuwanta ya ga ya biyo shi shar ta faɗi wani murmushi ya saki yana faɗin good ashe ina da lafiya sosai yake faɗa yana yar dariya bayan ya kalli agogon hannunsa again kafin ya azuma ya faɗa toilet ɗin da ke ɗakin a gwargwaje ya wanka ya fito kai tsaye gyara zaman kayan jikin shi yana ɗaura filet ɗin wandon shi sai da ya gama sanya takalminsa kafin ya isa gare ta fuskar ta ya buɗe ga yadda hawaye suka bushe mata bayan bakinta ya kumbura hancin ta ko jini ya duk ya bushe fuskar ta kuwa shaidan tafinsa ne suka yi male-male ya jin daɗi ya kafin ya daki ta yana faɗi. Ki tashi, tashi mana shiga takardar sakin ki. Ai ba na tafi na da nauyi na ba. Ya faɗa yana bubbuga kumatinta, amma ko matsi ba ta yi ba. Bai damu ba illa dubai dubai da ya fara yi, yana neman abin rubutu. Sai da rawa ɗin ganin ya buɗe, sai ga sairin takardu. Da hanzar ya zaro wata farfefa ya ɗara shi fuskarta. Yana kallon ta yana wani murmushi mai kama da mugunta ya fara rubutu kamar haka. Ni Salim Kabir Kumu, na saki ex-wife ɗina wato Malika Malik saki ɗaya bisa dalilin cewa ban taɓa santa ba asali ma na aure ta ne dan na yi alƙawarin sai na rama to ne bayan na kama rama da ba ta takardanta kada ta dinga hankali da aure na akan ta ana zargi tunda ta gama min amfani na ba na sauke mata da ƙarshe ina mai neman ka dadi da kai da iyayena ba laifin kowa ba ne sai mahaifinta domin shi ya ɓata tarbiyyar 'yar shi da kanshi da ƙarshe ina mai sanar da ku sai ta yi min idda domin na san ko ban faɗa ba za ku ga alamu na ɗora mata nauyina ga ki ɗin gidanka na motar ka nan ba na buƙata dama abin da nake buƙata kenan kuma na gama aiwatar da ƙudurina so yanzu the game is over now ex husband ɗin yarka Salim Kabir Kumu haka ya rasa ba kafin ya kamo ta ya saka mata cikin tafinta, ya danke shi na tsawon lokaci kafin ya saki duk da hannun ya yi taushi amma takarda ta samu matsugunni miƙewa yana gyara tsayuwar shi kallon teke ka duka ya saka kai saitin zuciyarta ya je na harbawa ajiyar zuciyar sake kafin ya cira makullan gidan da nan motocin guda biyu ya zube su bisa jikinta ko ƙara kallon ta bai bai saka kai ya fice ran safaya yana faɗi the game is over now ya faɗa yana ficewa da sauri abin da ya bashi mamaki su mary na zaune ba su yi barci ba suna ganin fitowar shi suka miƙe suna zarar ido wani banzan kallo ya watsa musu kafin ya wuce da sassarfa har ya kusa fitowa daga falon ya yana kallon su su ko suna ganin ya jiyo suka kankama juna jikin su na rawa saboda yadda idanuwansa da fuskar ta suka ba su tsoro saki ya je yana faɗin waya. ya faɗa yana nuna masa saman ɗakin malika bai ma kai ga magana ba suka runtuma saman da gudu domin duk irin da malika ta yi a kunnen su su ma tsoro ne ya kama su suka gasa komai yana ganin sun nufi sama ya fice daga falon da kakkawa yana zuwa yi ma motar saki bai ga kowa ba kila gardawan nasa sun gaji ne sun kwanta ya shiga motar sa ya zuba wa mai gadi wanda ya zo da hanzar yawan da mai gate suna kokarin ɗora makan shi seat belt daidai lokacin da ya duba agogon hannun shi ɗaya da rabi na daren kawai sai ya ƙara wa motarsa gudu nan da nan ya fice daga garin katsina hanyar garin kano ya nufa a daren ransa face sai zo ga gudu yake abin shi hankalin shi kwance cikin awa ɗaya da rabi sai ga shi ya isa babban filin jirgin mallam aminu kano international airport yana ƙoƙarin fakin ɗin motarsa ne na ga wani wanda ke sanye da baƙaƙen kaya ya ƙara sojan motar da hanzari ya fito bayan ya leƙa bayan ya ɗauko kansa. ta briefcase ɗinsa ya sagala a kafaɗinsa hannu ya bayi suka yi musabaha kafin ya miƙa mai fasfot ɗin shi tare da bizar sheriff ɗin yallaɓai sauran minti talatin ne jirgin naku ya tashi so za ka jira wajen da fasinjoji suke jira kafin tashin jirgin jinjina kai yana faɗin thank you so much inspector aikinka na farko ya kammala saura na ƙarshe Please kafin safe ka tabbatar ka yaɗa wannan labarin a kafafen yaɗa labarai. Ka ji ko amsa mai da faɗin insha Allahu labai Da zarar jirgin ku ya tashi zan yi ta muka tsara. Allah ya kai ku lafiya. Hannu ta da ƙara rikewa kafin salim idan ka mai kiɗin motar shi na faɗin. Sai ka ji ni daga haka suka rabu shi ya faɗa motar salim ɗin shi ka salim ya nufi cikin airport da sassarfa da ganin yadda yake tafiya za ka san yana cikin nishaɗi ba kaɗan ba. Don sai da Mary suna bugun kafaɗin juna wajen shiga ɗakin suna shiga suka tsaya a gaban da suna jiran umarni tunda sun saba haka take musu amma suka bi shiru Jose ce ta lura da halin da muryan ke ciki a firgita ta nuna jini da ta gani ya ɓata kawai ina sai da suka yi sukan fet a tare suna faɗin madam madam shirin ba magana hannunta suka ɗaga ya koma ya kwanta bayan Dose ta suna faɗin Jesus ta faɗa a firgice kamar za ta shiɗe Kafin ta kalli Mary bakin ta na na faɗi she is dead. Sai da kai Mary ta halinta a matuƙar tashi. Ta Timo ta fito daga ɗakin don sai ta mara mata baya. Suka fito har haraba gidan suna ihu da kuka. Sai ga su fita sun fito suna muzurai. Suna tambayar su lafiya amma sun kasa magana. Sai nuna cikin gidan suke suna kiran su na madam. Su ma kan sikirita suka kai. Joe ke da lambar Alhaji da hanzari ya latsa ya kira shi. Shi ko daji yana kwance bai san dalilin da ya kasa barci ba saboda yadda gaban shi ke faduwa sai ga wayar Joy tun da ya ga numbar sa hankalinsa ya tashi ya zama ya daga kiran tun kafin ya magana Joy ya ce Alhaji come now something bad is happening with my dad yake faɗa shi ma cikin rawar jiki ko kafin dad ya samu zarafin magana ya yanke wayar a gaggauce ya sakko daga kan gadon jikinsa babu inda baya rawa hajiya binta ya bubbuga yana faɗin hajiya hajiya da sauri ta kai na musu sake ido tana faɗin lafiya alhaji tun lafiyansa sai yake zira ma yana faɗi na fi lafiya yanzu nan masu tsaron malaika suka kira ni wai babu lafiya wani abu mara kyau ya faru da madam da wani hautsi ne wa hajiya ta dare daga kan gadon na kokarin yayi man mayafinta da ta aza bisa gabbacin ta na faɗin inna lillahi to me ya faru ne take faɗa amma kafin ma ta ƙara cewa wani abu alhaji ya fice da hanzari hajiya binta ta bi shi da hanzari bayan ta ɗauki mukullin motar da ke kan sayar da rawa saboda ruɗewa bai tsaya ɗauka ba ba wanda ya san shi da su domin lokacin hudu saura na asuba hankalin su tashi suka isa gidan ko da suka isa sun iske su duka a harabar gidan ganin yadda su mary ke kuka Ya sa daga dadi har ya suka ma zuwa cikin gidan kamar za su tura juna dadi shi ya fara shiga ɗakin na malika halin da ya ganta ya tsaya cak cikin sana ma. hajiya binta na ita ƙarasa gare ta tana ƙarar mata kallo daga sama har ƙasa kafin ta ɗago tana faɗin malika ya malika ta shiru bai ta da ta goge rufin jikinta na ɗin. Allah sa dai ba kashe ta aka yi ba. Faɗa aka yi daidai da Alhaji ya zube kan kafafun shi yana kiran sunan Allah. Hajiya binta ma salati take. Sai lokacin idan ta ya kai kan jini da ke gefen kafafun Malika. Da hanzari ta danye riga jikinta. Salati ta suka tana faɗin min shiga uku Alhaji. Wallahi fyaɗe aka yi ma Malika. Tun aka yi sami yana faɗin fyaɗe kuma. Yawa mai ta cikin fita har ya ce. Kiɗa mai kai ta hawa yana tsowa. Hannun Malika ta ga yana motsi ta yi sirin zama kusa ita tana ɗago ta ce alhaji baranta duba ka gani hannunta na motsi shi ko hankalinsa baya wajen yana ga mukullayen da na motar da ya danka masa zan su ɗazu da rana me ya kasu zube kan gadon malika bai ga mamaki ba ya hangi wata farar takarda tana kokarin faduwa daga hannunta lokacin da hajiya binta ke kokarin daga ta tana faɗin alhaji tsayuwa ba nawan bane kama ta mu je asibiti kamar wani ya ja shi sai gashi gabanta ya saka hannu ya ɗauko takardar jikinsa na rawa tsohuwar ya karanta a bayyane ko kafin ya gama hawaye sun gama jika mai jiki ga wani jige da ke ɗiban shi sai da ya dafi bango yana kiran sunan Allah Hajiya binta ta fashe da kuka tana rungume da Malika take faɗin ka gani ko Alhaji dama wannan ranar nake jiya maka ranar da kai da Malika za ku fara girbar abin da kuka shuka me yafi wannan cin zarafi a ce a ci mutuncinka a daren aurenka kuma a baka takardar saki a daren take faɗa tana kuka har da majina shi ko Alhaji Abdulmalik zaman tushen yana kuka wiwi kamar karamin yaro. Ita kawai Malika sakan hawayen ajiya ta bi bisa fuskar ta sa ta farka daga suman da tai idanuwanta take kokarin buɗewa jin tana da kin wani zafara ta fara yi tana wani kama jikinta kamar wacce wani shokin ke janta da hanzarin hajiya ta fiƙi tana faɗin alhaji kalli ka ga abin da Malika ke yi mu ɗauke ta zuwa asibiti Wani ba ma cikin hayyacinsa yasa ta yi wata da gudu ta kira su da sai suka zo suka kama mata Malika suka ɗauke ta zuwa mota shi ko alhaji sai dajiya ta zo ta kama shi ya iya miƙewa ko direban ɗin ba shi ya yi ba direban malika ya tuka su zuwa general hospital suna zuwa ka amshe ta da gaggawa zuwa emergency wanda tunda suka shigar da ita har wajen shida na safe shiru ba su fito ba shi ko alhaji abdulmalik kamar wani mutum mutumi baya magana sai kuka da sharin kwalla tun hajjiya na lallashinsa har ta zo ta zira mai ido domin kuka ya zama dole can gida ko ana ta cikiyar su ba a gan su ba gashi duka wayoyin sun bar su a gida an kula fa ya tashi balle da jira ta cikar da labari a social media na yau cewa labari da dumudumin sa ran da aka ɗaura na ɗiyar shararren ɗan kasuwan nan da yaron IGP to kuma jiya muka sami labarin ya dan dankara mata saki wai shin jama'a ya kalli wannan al'amarin tabbas akwai zance cikin duhu hankalinta tashi take sanar da mutane abin da ke faruwa nan fa gida ya rude da hayaniya ga su duka suna gida ita kanta malikar wayar ta na shiga amma ba a ɗauka cikin wannan hali wasu mazan suka tashi suka tafi gidan malika sai suka ji labarin abin da ya faru da kuma asibitin da suke ba su kai ga koma gida ba su ma suka ya sai asibitin ko da suka je har zuwa lokacin likitoci ba su ce komai kan malikar ba tana cikin emergency ba su fito da ita ba a can gidan salim da abin da suka tashi domin tun asibar fari ya marwan da sadiq suka ci karo da abin da ke yawo hankalinsu tashe suka sanar ma abbi dan fa cike da mamaki suka yi ta gwada kiran lambar salim amma a kashe sai suka koma kiran na alhaji abdulmalik amma shi ma still suna ragin nan ansa hankula fa sun tashi nan da nan abbi ya sanya aka kira yi hedikwata na su salim an tambaye su nan take sanar da su jiya jirgin sai tashi zuwa kasar chicago domin kawar kwas ɗin da ma'aikata ma'aikata ta tura shi na tsawon wata uku cin aka yi sa gaba ɗaya cikin su sanyi domin ga dukkan alamu akwai ƙamshin gaskiya don ba su san da labarin tafiyar Salim ko ina ba. Nan da nan Abdi ya ce, Sumarwa su shirya su tafi Katsina, su ga mai ke faruwa. Hajiya babba ko hannu ta azafi ta kai tana salati, tare da kudin dimamu Salim Allah ya isa. Ita ko in Ummu yi tana mamaki, a ce ɗansu da suka haifa ya saki matarsa tun daren biki? To abin tambaya, ba shi ya ce yana son ta ba, aka ɗaura mai ba, ba ta da mai ba ta waɗannan amsa tambayoyin. Dole ta ɗura, Sun yi don biki ya koma gidan jimami da takaici karfe goma da rabi na safe su abbi suka isa gidan su malika nan suka ji mugun labari cewa tun daren jiya suna asibiti da isa ba su tsaya ba tun da suka ji sunan asibiti suka ranka ya zuwa can wani abin tashin hankali da suka da suka shi shine bayan malika da ke kwanci cikin halin ciwo shi ma alhaji abdulmalik tun bayan bayanin da likita ya musu na irin illar da salim ya ma malika don ya yi mata ragarga bai shige ta da sauki ba domin sai da suka ɗinke ta sosai sai da lalata wajen sosai kuka ya kasa zuru mai saboda takaici da nadama in lajin likitan kawai yake sanda suke faɗa mai ya kamata su shigar da ƙara duk wanda aikata musu haka ya fito daga ofis ɗin kenan Edith Joda na faɗin irin yadda maganar nan na Malika ya zaga duniya babu inda labarin bai je ba Jirgin ne ya kwashe shi ya zube ƙasa babu numfashi shi ma ka kwashe shi zuwa ciki domin ba shi taimakon gaggawa kawai da su abbi ta so. babu wanda ya musu magana ban da hajiya binta wacce ta miƙa musu takardar da salam ya rubuta abbi da hannun shi ya karɓa ya karanta Ina jin kunyar duniya duk ta lallaɓe shi tun takardar na hannun abbi marwan da sadiq suka karanta abin da ke ciki su ma kasa magana su kai saboda shiga rudani da mamaki ko a mafarki babu wanda ya taɓa zaton salam zai aikata hakan abbi saboda baƙin ciki da kunya da kuma yadda salim ya ɓata mishi suna a duniya sai da yi kwalla wani abun tashin hankali kuma da sanya raunin zuciya bayanin likitoci kan faduwar alhaji abdulmalik wanda suka ce zai zuciyarsa ta harbi jininsa ya bala'in hawa yanzu haka sandiyar faduwar dai ya samu shanyewa barin jikinsa na dama gaba ɗaya yan haka suke kuka suna tsine masalan da irin cin amana da ya musu ita ko hajiya binta faduwa sai ƙasa hannunta bisa ka tana karanta Allahu wa ni'mal wakil lallai ba da isa ya ce kaddararsa ba amma wannan abin da ya faru ta san haƙƙi ne da kuma alhakin irin abubuwan da mai take aikata wanda mahaifinta shi ne kiran komai shi ma abbi banda salafi babu abin da yake furtawa sai shi an gunguru Alhaji Abdulmalik zuwa cikin wani daki na musamman a yanda Malika ita ma take wani tallataccen daki domin samun hutu abbi ko yana shi kwalla ya fito daga asibitin ruwan suka rufa mai baya suka shiga mota kenan abbi ya kalli magwani yana faɗin ka tura masalin sako ta imel ɗin shi ka sanar da shi na ce wallahi tallahi matakar bai sanya sakin da ya ma malika ba ta ni ka bilkun na cire shi har abada daga cikin ƴaƴana ya faɗa yana ji kamar ya kurma ihu saboda nadama da kai Marwan yana faɗin to abbi daga haka motar ta yi shiru suka fice daga asibiti suka ɗauki hanyar Abuja shi ko Sadiq ƙarar da nan ba Salim yake amma ba ta aiki sam sai dai kawai ya haƙura amma shi ma ya alƙawarin tura mai saƙon abin da abbi ya faɗa ta imel ɗin shi. To masu sauraro, nan ne za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna Malika Malik wallafar Jamila Umar Jana a madadin tashar White Plot Multimedia da ya ɗauki nauyin kawo muku. Ni Khadija Hassan nake cewa mu kasance a cikin shirin mu na gaba. Don jin Salim zai mayar da Malika ko kuwa. Waye sai wuce a yau ba a samu kamar ta